studio Fondation Irondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Kasar Niger ta ƙididdige halin kamuwa da cutar mashako coronavirus na biyu ranar asabar da ta shuɗe ne a faɗar harabar ministan kiwon lafiya wani ɗan asalin ƙasar italiya ne ɗan shekara 51 ma'aikacin wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai zaman kanta sandikar ƙasa ta ma'aikatan kwantaragi na tilasawa da a sake babban sakatarin ƙungiyar da sauran 'yan farar hula da aka kama ranar 15 ga watan mars 2020 biyo bayan zanga zanga da 'yan farar hula suka shirya da aka yi hani a kanta a jiya ne suka yi sanarwar a nan yame. takardar 'yan kasanci mi ake ni da ita wani hanyoyi ke ba da damar samunta juju ayuba hassan zai ba mu bayani a cikin rahoton musamman gabatun shari'a na kowace ranar litinin masauraro barkamu da yau litinin 23 ga watan mars 2020 gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarun ga kuma yanda suka kasance mafi yawan labarun maraicen yau dai sun danganci ne da al'amarin cutar mashako coronavirus Da farko ku sani da cewar an gano da halin kamuwa da cutar coronavirus na biyu a ƙasar Nijar. a cewar harabar ministan kiwon lafiya ta ƙasar niger wani ɗan asalin ƙasar italiya ne mai shekara 51 ma'aikaci ne a wata ƙungiyar mai zaman kanta wanje ta ƙasa da kasa da ke girki a nan yame a ranar 28 ga watan fabrairu 2020 ya fito daga italiya ministan kiwon lafiya na ƙasar niger a ranar asabar da dare ya wallafa labarin bisa kafar talabijin ta ƙasa tele sahel ya nuna cewar halin marasa lahiyan dai na kan daidaito. Bari mu isa yankin katsinar maraɗi. Mahukuntan asibitin garin tasawa jihar Maraɗi sun ɗau matakan rigakai ga cutar mashaƙo coronavirus mai kula da lamuran sadarwa na asibitin ta shaidawa wakilin Musaidu Sanke jerin matakan da suka ɗauka. Hajiya sa'a wane matakai ne kuka ɗauka? duk da suke nan 'yan sai da abinci 'yan injina 'yan motuna muna bukata su tane su dan sha kaɗan daga nan su saki hanya kofa ai ka shiga wurin shigowa in ka shigo ko mun aje abun wanke hannu kenan da ka shigo ya kamata a ce ka wanke hannuwanka da kyau tun daga sahiya in ta waye kana iya ka zo ka ga dan malatin ka har karhe bakwai da rabi bakin karhe bakwai da rabi mun like likita dan a ba likitoci dama su ma 'yan malati aika su sannan bude wannan likita mun like ta karhe bakwai da rabi sai sha biyu da rabi kuma zo mu sake like ta karhe uku na marece saboda hal kallo akwai maganin marece da ake ma yan malati muna bukata ka aje mutane da yawa idan ka shiga kuma a kiyaye da toha tari da ba da hannuwa in ka zo kai tari ka liƙe hanci ka da ka kare ka je ka wanke ka da sabulu in ka zo wurin hitan nan muna bukata kuma ka sake wanke hannuwan ka ba wai ma saboda cutar ga coronavirus saboda ma kiwon lahiya na gaba ɗaya na yau da gobe na kullum ya kamata mutane mu saba cewa shigowa likita lokaci gare shi. A yankin Abzin kuma a can garin Arlit jihar Agades shugaban gundumar ya galgadi al'ummarsa da su mutunta umurin da gwamnati ya bayyana. a cewar na panama yaldu an ɗauki matakan ne domin ma'aikatun kiwon lafiya da tuni aka girka a ka iyaka da ƙasar algeria su keɓar da dumutunan da ya ƙetaro iyakar don a kula da shi tsawon sati biyu shugaba na panama yaldu wani galgaɗi ne kuka ma al'ummar taku a nan arlit bakin iyaka muke nan ne wurin shigowa baki kena tun da mu muna bakin iyaka babban birni na bakin iyaka shigowar baki mu ne ya kamata mutanen arlit mu kiyaye da waɗannan matakai na rigakafi kiyaye kanmu da cuɗanya da baki mu kan kanmu magabata akwai matakai da mun ka ɗauka bako in ya riga ya ƙetaro iyakanmu za a keɓe shi ko wane ne ko ɗan gida ne ma in dai mutum ya hito daga ƙasar waje ya ƙetaro iyaka ya shigo a asamaka a nan za mu keɓe shi tsawon sati biyu a yi kiwon lahiyar shi a gani in bai ɗauke da wannan cuta. A can yankin adar kuma a garin tawa gwamnan jihar Ajiya ya tambayi gudunmuwar kafofin labaru game da batun allobar cutar mashako coronavirus. a cewar musa abdurrahman kafofin ba da labaru na iya taka rawar a zo a gani wajen wayar da kan al'ummomin ga gurmazon kokowa ga wannan cutar ga fasarar kalamin gwamna musa abdurrahman Mun tabbatar wannan cutar tana da haɗari matuƙa cuta ce da ta mamaye ga baki ɗayan duniya. Hada masu faɗa a shi a duniya ba su kauce wannan cutar ba. Balle mu ƙasashen Afirka da bamu da ƙarfi. Kina abin da ya kamata mu yi shine matakan rigakafi ko matakai ne da shugaban ƙasa ya ɗauka ta hanyar taron majalisar ministoci. A yau al'ummar mu suna buƙatar kulawa. Muna fuskantar matsalar tsaro da ya dabaibaye mu sai ga shi annoba ta shigo. muna kira ga jama'a su gane ba wai a hana musu harkokinsu ne ba a'a don kariyar lafiyar mu ne duk dai akan wannan cutar bari mu ketara kasar waje halin kamuwa da aka bincika 99 da suka kasance tabbas cutar mashako coronavirus ne hudu suka mace a kasar burkina faso wadda ita ce kasar yamancin afirka wadda ta fi fuskantar wannan allobar tanan fudai ahmed abokin aikinmu ya tuntuɓi Miki Ruwanba ɗan jarida na rediyo Waga FM ta talfo ga fasarar shafin da ya mashi. A yau a Burkina Faso a hukumance mun yi rajistan mutane 99 da suka kamu da cutar coronavirus. Ya kumshi manyan mutane ne jakadu da kuma likitoci masu ba da magunguna da suka kamu da wannan cutar. Wannan ne abin da zan iya faɗa dangance da yanayin annobar coronavirus a Burkina Faso a ranar yau litinin 23 ga watan maris 2020 abin da ya fi ɗauka hankulan al'umma burkina faso shine yadda ake ƙara samuwar masu kamuwa da cutar coronavirus hankalin jama'a ya tashi ganin mutane hudu ne suka rasa rayukansu ta hanyar kamuwa da wannan cutar coronavirus a nan burkina faso Sandikar ƙasa ta ma'aikatan gwamnati da mushannin ba da ilimin tushe 'yan kwantarage sinasep na tilasawa da a sake babban sakatarin kungiyar tasu mun kai halidu da kuma sauran abokan gwagwarmaya da aka kama tun ranar 15 ga watan mars 2020 biyo bayan zanga-zangar da 'yan farar hula suka shirya da aka ma hani mamman sani bakwai mamba na sinasef dauke da cikon bayani sun masu ma'ikwanta suna babakere suna kasa da faɗi da kuɗin ƙasa musamman ma wannan swata da aka na minister na defense meeting ko wani dai declaration na manifestation da doka ta ba da cewa idan muka yi declaration authority mai kula da wannan in ta hana za ta maido mana takarda mai nuna cewa an hana ba a maido mana takarda aka ce an hana ba a wannan rana ba wanda ya hito da niyyar ya taya wani kone kone da wannan gobara ta gabaci kamata a ce an yi da wata anket wadda za ta yi darminan gasur cikin wannan energy a cikin harsunokin da muka yi muna ma gwamnati kunne ne a ya dawo wasu hanya ta demokarasiya ya darata 'yan kasa ya ba 'yan kasa duka intin su ya saurari misali 'yan kasa mun ce 'yan farar kula da aka kama za mu ci gaba da goma ne har sai lokacin da aka sako su A wani fannin kuma tawagar kungiyar kasashen Turai a ƙasar niger a cikin wata sanarwa da ta wallafa yau din nan na nuna cewar ta baiwa askarawan sojojin jesan Sahel motoci guda goma sha uku masu jimirin kowane halin daga samfarin Batios haɗe da kayan gyaran su yau da sahe aka yi sabgar a nan yamme a cewar dr denisa elena yonite jakadar kungiyar a ƙasar niger zan nana ta. Bada wannan motoci goma sha uku na nuna cika alkawarin kungiyar kasashen turai a yankin Sahel nagartaccen tallafi ga rundunar jason Sahel da kuma kokarin da kasar Nijar da 'yan kasar Nijar ke yi kowace safiya karshen tawar kenan akan yajejonin da aka rattaba hannu da kowace ƙasa da ke cikin rukunin jason Sahel ɗin kowace ƙasa za ta mallaki kayan da aka bayar da amma da ɗaukar alkawalin amfani da su ta halin aiwatawar da rukunin jesan sahel ɗin zai gudanar kamar yadda sanarwar ta zayyana. Mutum goma suka mace a cewar adawa, a'a mutum hudu ne a cewar mahukunta, mutane da dama sun raunata har da jami'an tsaro na polis sakamakon zanga zanga da aka yi kenan a yayin shefa kuri'a ta 'yan majalisa haɗe da referendum na wiko da no da ya wakana jiya a kasar Gine Conakry a cikin garuruwa da dama da wasu angoyin birnin Conakry 'yan zanga-zangar magoya bayan adawa sun kai wa rumfunan zaɓe hari suka kacancana rumfunan suka toye kayan zaɓe a cewar sanarwar harabar ministan tsaron gida na ƙasar Gine kamar yadda sharfin yanar gizon Radio France International RFA ya zayyana. Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi. Ouais, raconte, je t'écoute plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangu. Sois clair, Rabbi, je veux comprendre. Il suffit juste de composer le 3, 2, 5 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangu. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo. Quoi Et partout au Niger et oui, en plus, l'appel sur le 5 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL. Oh, merci infiniment.

Matokarar shari'a ita ce ke rataye wani mutum da wata ƙasa akwai hanyoyi da dama da ake bi a samu wannan takardar ne hanyoyi ne wane sharuɗa za ka cika muke sa rasa takardar zama ɗan ƙasa juju ayuba hassan ta waye talfo ya baiwa balkisa hamidu amsa akai gazubin firar tasu. kowane ɗan ƙasa yana kan matukar shari'a da wata ƙasa ta hanyar takardar ɗan ƙasanci wadda ake samu ta hanyoyi da dama da ke baiwa wani mutum 'yanci da dama haka zalika mai tilasta mishi wasu juju ayuba hassan ɗauke da cikin bayani takardar ɗan ƙasanci a cikin tafiyar dokokin shari'a akwai hanyoyin da kowace ƙasa take bi don ba da takardar ɗan ƙasa akwai abin da ake kira halaccin tsatso ƙasar da aka haifi iyayen mutum ta wannan hanyar kana iya mallaka takardar ɗan ƙasanci na mahaifanka. Ana nufin an haife ka ta tsatson wani ɗan ƙasa kana iya mallaka takardar ɗan ƙasanci. A nan Nijar abin da ake amfani da shi alaƙa jini. Abin nufi idan aka haife ka a ƙasar akwai dokokin da ke baka damar mallaka takardar zama ɗan ƙasar saboda an haife ka a ƙasar. Akwai kuma hanyar neman takardar ƙasa tana iya yanke shawarar baka takardar zama ɗan ƙasa ko kuma ka nema da kanka ta hanyar cika ƙa'idojin da ya kamata ko kuma ka yi wa ƙasar aiki don ta saka maka tana iya yanke shawarar baka takardar zama da ƙasa. Wani hanyoyi ne suka dace mutum ya bi don ya samu takardar ɗan kasanci in shi ba ɗan Nijar ba ne. Akwai ka'idoji da ake bi ko ka tambayi a baka takardar idan ka kasance a cikin ƙasar na tsawon lokaci. Na akwai takardun da ake cikewa, akwai ma'aikatun shari'a da suke kula da su, akwai waɗansu takardu da ake tilastawa mutum ya kawo da ke nuna kasance cewar mutum ya daɗe a cikin ƙasar Nijar tsawon lokaci. Da takardar da a tabbatar baka taɓa yin kaso ba ta dalilin aikata wani babban laifi da kuma bincike akan mutumin da ofishin ministan shari'a yake aikewa jami'an tsaro na DST don su yi bincike akan mutum. Idan takardun ka cike su ba wata matsala ana aiki da takardun zuwa fadar shugaban ƙasa. A can ne ake fito da ƙudurin doka na baiwa mutum takardar zama cikakken na ƙasa. Bayan wannan kuma akwai wata hanya idan wata wata 'yar Nijar ta auri ɗan wata ƙasa ta hanyar gyaran fuskar da aka yi wa takardar zama ɗan ƙasa mijin matar yana iya samun takardar shi ma sai ya cike takardu saboda a da idan ɗan Nijar ya auri 'yar wata ƙasa tana iya samun takardar ƙasar amma a gyaran fuskar da aka yi a baya-bayan nan ko ɗan wata ƙasa da ya aure 'yan Nijar yana iya samun takardar zama ɗan ƙasa. Karuwanci ko cin moriya da aiwata jama'in shashata bisa yin kasuwanci da 'yan mata matasa a ƙasar Nijar maudin muhawarar studio Kalangu kenan na maraicen yau da Nafisa Adamu Sirfo za ta jagoranta. To madalla masu sauraro duka duka abin da ya sauƙi hina a maraicen yau a madadin dukan wa'anda suka dafa shirin ya kai gare ku ya ɗauka tun daga wakilanmu na cikin yankuna daban-daban da ma'aikatan studio Kalangu da kenan wanda aka ɗan gonta yawansu domin wato bin matakan da aka girka musamman na rigakai ga cutar coronavirus an rage adadin ma'aikatan kuma za a ci gaba da haka har da Allah ya ciyo kan wannan bala'in. A madadin dukansu ni na kuɗan badan da Arlit Malam Mamman Gungu ke muku sallama mu huta lafiya. Bonjour Fanta. Tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL. Mais c'est génial. Partout au Niger et uniquement si je ne puisse RTL. Exactement. Il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 3, 2, 5. Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.